أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta ɗaya ga watan Sha'ban 1430 ce daidai da 24 ga watan Yuliyo shekara ta 2009 cikin ci gaba da karatu mu na wannan littafi Shagal Arf fi fanni sar satuttukan baya da suka wuce mun tsaya kan bayani na karkasuwan fi'ili a bangare na shida da yadda yake yadda ake gina shi akan ah, al-mabni lil maf'ul da kuma al-mabni lil fa'il to mun tsaya kan tambihi wanda yake insha Allah shine zamu tashi a yau kafin shi mun yi bayanin idan suna ya kasance ko ko fi'li ya kasance mudha'af akwai waɗanda riwaye guda uku akwai ikhlasul raf ikhlasul kasr ko jar sannan akwai al-ishmam kamar radda akwai wanda suke ce kawai ridda wasu ce rudda wasu ce da ishmam ina ji anan ne muka kwana to sai malai ce tanbih fadakarwa warada fil lughati iddatu af'al ya zo a cikin lugha fi'iloli masu tarin yawa ala surati al mabni lil majhul akan sura ta mabni lil majhul ma'ana ita ba mabni lil majhul bane amma haka aka ji ta daga wurin larabawa muna fahimta misali kaman daraba in za ka mai da shi majhul ya zaka ce doriba kama in zaka ce jalasa zaka ce julisa sharaba to su sun zo akan wazanin ne na mabni lil majhul amma kuma ba mabni lil majhul bane muna fahimta min ha daga ciki oniya fulanun bi hajati oniya ba cewa aniya sai a ce oniya ya damu ai ihtamma wa zuhiya alaina ai takabbara ba cewa zaha sai dai zuhiya kaga ala fa'ila amma ba kuma mabni ne mashhur bane a'a shine mana girman kai muna fahimta mana kamar kalmar julisa din nan shi ne bin ata mafuli kalmar julisa eh da kace julisa eh in an kawo na ba gaba wa naibul fa'il amma dole kasance majrur julisa ala al-kursi eh julisa yawmul juma'a ai shi ma lazim dole kasance naibul fa'il dinsa ko dai mausuf ne كو مضاف ليه يعني مختص يعني أنت مختص مضاف مضاف إليه كوكما نعد ده منعود كوكما يكسن شيء حرف <laughs> نعم. جاء ولا فهمت نعم وفولج وفولج أي أصابه الفالج شنيوه بذاك شيء فلج كو أفلج بس دي فولج فلان منا فهمت وحمى أي استحر بدنه من الحمى جكين سيا زاففا saboda masasara ba za ka ce hamma ko hamamtu ba sai dai haumimtu eh in ka fakka idigami kenan in za ka yi magana da kanka amma wanda ya ce hamma fulan masasara ta same shi muna fahimta to kuma ku lura da wani abu daya galibi za ka ga fi'ilolin nan ta dullo al'aib an fahimta to don haka sai ana mai da abin ga wanda ba sani ba kamar yadda yake shi ma ta'adduban ma ba a jingina shari ga Allah